na da shekara 1432 daidai da biyu ga watan april shekara ta sha 2011 wannan shine kasar na da goma. daga cikin jeren giyar karatuttukan littafin al'imamu abi abdullah muhammad bin ismail al-bukhari allah maɗaukakin sarki ya gafarta mishi karatun da muka yi wa take da karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi muna gabatar da ta'aziyya ta musamman ga dukkan al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya khususan na Najeriya musamman kuma jama'a ta ahlus sunna wal jama'a akan rasuwar ɗaya daga cikin jigajigan malaman ahlus sunna na kasar nan Malam Bakar Imam Ikara Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan bawan Allah ya rasu makon da ya gabata muna roƙon Allah madaukakin sarki Allah ya kankare mishi zunuban shi Allah ya ɗaukaka darajojin shi tare da bayan Allah daga cikin waɗanda suka gabata cikin sahabbai da tabi'ai da waɗanda suka zo bayan su da kyautata har duniya ta tashi sannan muna jan ahli sunna da hankalin su su ainihin wato tsaya su dubi rayuwar wannan bawan Allah akwai wasu abubuwa 'yan kaɗan da ni na sani na alkhairai game da ainihin shi ma'ana ba ina cewa alkhairan masu yawa ba ne amma sanayya ta da shi dama kaɗan ce amma tana cike da ainihin wato alkhairai waɗanda suke abeban koyi ne na farko akwai attajallud alal haq abin duk da ya yarda gaskiya ne to zai kafe a kai kuma zai faɗa wa kowane ne a duniya ko malamin shi ne kuma ko a ina ne misali shekaru sha bakwai da suka gabata ya zo anguwar ma yi wa'azi ya tattauna wata matsala wadda san ban yadda da ita ba amma sai na lura yanayi bai kai mu tattauna ba saboda cikin jama'a ce sai na nemi in je in same shi farkon zuwa na garin ikara kenan wanda kafin nan ban taba zuwa ainihin garin ikara ba ina tsammanin ko sai so ɗaya ko makamantan haka wanda daga baya baya ne ma nake iya tunawa na je na same shi muka tattauna duk da muka tattauna ba tare da nuna son zuciya ko kuma bin ra'ayi ba ya karbi maganganun da na faɗi kuma ya kawo uzurin shi kuma abin da ya sa ya faɗi wannan ma'ana asali ya tsayo akan gaskiyar da ita ce ya amintu da ita haka ake son musulmi duk duniya in za su haɗu su koma gefe guda kai kuma ka koma gefe guda amma ka zama abin da kake a kai shine abin da ka yarda da shi kuma shine gaskiya ba son zuciya ba to ko ya zama da kuskure babu matsala ko a wurin Allah insha allahu ta'ala don ba san zuciya bane to mala abubakar ikra yana da wannan alkhairin na biyu mun je wani taro wanda wani babban shehi ya miƙe ya yi magana a kan cewa ana zagan musu shehunai ana kaza ana kaza ana kaza muka yi rubdugun ɗaga hannu don mu bashi martani duk sai aka ƙi bamu damar mu yi magana malam bakar ikara kai tsaye sai ci gaba da bada amsa, daga cikin amsar da ya bayar in code a takaice ya ce kai fa kana ta kara wasu shehunnai ne waɗanda kai baka san su ba kai kanka a daidai lokacin da kai kuma kake zagin wani shehi wanda duk waɗanda ke zaune wurin nan almajiran shi ne sun san shi kai ma ka san shi kaga anan yanayin girman rawanin wannan shehi da yanayin fanka-ma-fanka mai raunin masu alfarma da masu martaba da ke wurin bai hana shi abin nan ba to waɗannan irin ɗabi'u ya kamata duk ahli sunna ya ainihin tsayu a kansu sa'an nan da kuma duk wanda ya zama ahalus sunna ne ka ɗauke shi ɗan uwanka ne ahalus sunna id yana ƙungiya su mala bakar ikara sun san mu ba cikin ƙungiyar izala muke ba amma kai muka haɗu da shi gani za ka yi mun tafa mun cashe haka mun yi wasa da dariya waɗannan suna daga cikin ɗabi'un da ake kiran ahalus sunna su zama abin kwaikwayo gare su da haka wannan bawan Allah muna roƙon Allah duk waɗannan alkhairai da ɗimbin su waɗanda ma ba mu sani ba Allah kaɗai ya kaɗaitu da sanin su Allah ya sa su bi shi ƙabarin shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya maye wa al'ummar musulmi musamman ahli sunna da wani jangwarzo bijimi irin shi shi kuma Allah maɗaukakin sarki ya ɗaukaka darajojin shi a cikin illiyina na haka muna ta'aziyya ta musamman ga dukkan al'ummar musulmi na duniya baki ɗaya musamman kuma na Najeriya da kuma ainihin jama'a ta ahli sunna nan kuma zuwa ga iyalan shi Allah madaukakin sarki ya amfanar da abubuwan da ya bari a baya sannan na gabatar da nasiha ta musamman game da ainihin wato ɗaliban shi da musamman 'yan agaji na garin ikara waɗanda na san suna da kyakkyawar fahimta da kuma tsayuwa da jajircewa da ba shi goyon baya akan al'amuran da yake musu na ce su ci gaba mutuwar mala abubakar ikara ba ita ce dalilin da za ta sa su daina waɗannan ayyukan alkhairi ba na ce musu saraha muna sane da duk abubuwan da suke na harkar da'awa a masallacin kar su ga ba su taɓa ganin mu a wurin ba duk muna bibiyar abubuwan da suke gashi gashi gashi gashi gashi gashi gashi har na nuna wani bawan Allah wanda yana mamakin ya akai na ce mishi a'a kar kai mamaki Tun da ya tabbata abin da na faɗi haka ne ma'ana dai ku ci gaba da waɗannan ayyuka na alkhairi wannan babu shakka wata tarbiyya ce wata ginawa ce ta alkhairi a ce malami ya tashi a garinsu a ƙauyensu a anguwarsu an mutunta shi na iya tuna ran da muka shiga garin ikara za mu je wurin shi akan waccan matsala 1993 yau shekara 17 ko 18 da na tambayi wani dattijo muna neman gidan imamu ikara ne dattijan sai ya natsu ya ce to ka san limaman sun kasu kashi biyu wanne ne na ɗariƙa ko na izala na cewa na izala wato ba kasafai za ka ga a garin ku an yadda kai malami ba ne ko kun fahimta to amma a garin da kansu sun yadda a ce mishi imamu ikara haka ba ta yiwa in ba kana da kima a idan mutanenka ba yasa ka yi kokari ka establishin ka samar da wata daraja a cikin ainihin zukatan ka, yadda baiwar da Allah ya maka hassada kun tashi tare ba za ta ainihin kare su ba je ka da watan azumi idan yana tafsiri kaga yadda masallacin ke cika je ka da watan azumi kaga kaga yadda masallacin ke cika kuma tangame masallaci ne wanda in ka ce babu ishe a garin ba kai kuskure ba insha Allah haka muna roƙon Allah madaukakin sarki mutanen ikara mu muku ta'aziyya ko mu muku addu'ar alheri ko mu muku fatan alheri Allah madaukakin sarki ya tayar muku daga cikin ƴaƴanku da jikokinku wani bawan Allah wanda zai cike irin wannan gibi sai dai fa bahaushe ya ce ba rabo da gwani ba kamun a samar da wani gwanin kuma to daga ce Allah madaukakin sarki ya gafarta mishi wannan ita ce ainihin wato ta'aziyar mu da muke gabatarwa Allah Maɗaukakin sarki ya karɓi addu'o'in nan da muka yi na biyu bayan wa'azi da muka yi jiya wanda muka sanya mishi in an daki jaki a bugi taiki <clears throat> rigiji gabji in Allah ya so a wannan wuri gobe ba karatun Bukhari zamu ba daidai irin wannan lokacin a je a yada sanarwa kap gidajen rediyo tun daga na ƙasa har na sama gidajen talbijin a buga takardu a sanar a masallatai ko ina jama'a gobe za mu ainihin yi wani wa'azi ne na musamman sakamakon menene ya faru yau na magun magun da aka so a yi na zaɓe in Allah so za mu zo mu fasa kwai insha Allah na biyu za mu faɗi waɗanne irin magun magun ake shiryawa a yi a gaba sannan kuma ba za mu manta da wancan ruɗaɗɗen tsoho ba wanda ya ce da izala gwamma kirista don haka in Allah ya so gobe za a yi wannan wa'azi kuma taken wa'azin shine haba shehi taken wa'azin ce insha Allah don haka aje a sanar da wannan wa'azi haba shehi shine taken wa'azin insha Allah ta'ala Allah madaukakin sarki ya kai mu lafiya insha Allah karatun hadisi da aiki da shi shine zama lafiya ga musulmi al-imam al-bukhari yace babun yanzilu lil maktuba babin da ke bayani akan ya halatta a yi sallar nafila akan dabba amma idan za a yi sallar farilla sai a sauka ƙasa wannan babuka mun karanta su saboda masu bibiyar karatuttukan nan ta kaset mun karanta su amma muna so mu bibiyi wasu maganganu ne masu muhimmanci da al'imamu ibn hajar ya tattauna a cikin fatuhul bari daga ciki sai ya ce qala ibn battalin al-imam ibn battal ma'ana malam dan gwarzo kenan yace ajma'a al-ulama ala ishtirat zalika malamai sun haɗu akan cewa sharaɗi ne ga duk wanda zai yi sallar farilla idan a mota ne in a jirgin ƙasa ne in a keke ne in a babur ne lallai ya tsaya ya sauka ƙasa ya yi ainihin wannan sallah wa annahu la yajuzu li ahadin an yusalli al-faridata ala dabba min ghairi overin. kuma su malamai suka ce lallai bai halatta ga kowa ya yi sallar farilla ba akan dabba ba tare da uzuri ba kenan idan da uzuri fa za a iya sallah a zahar la'asar magariba isha da sallah asuba akan dabba amma in ba uzuri fa malaman musulunci sun haɗu akan cewa bai halatta ba hasha ma zukira fi salati shiddatil khawf sai dai sallar tsoro da aka faɗi wadda mun yi karatuttuka a kanta ita kam wannan ita kanta uzuri ce don haka ya halatta a yi ta ainihin akan dabba wa zakara fihi haditha amir ibn rabi'a wa qad taqaddama qariban sai ibn battalin ya kawo hadisin amir dan rabi'a nan kurkusa mun karanta hadisin a baya ba da jimawa ba kuma zamu zo zamu sake ainihin wato karanta waɗannan hadisai insha Allahu ta'ala na fata an gane Dan haka daga cikin jeren giyar waɗannan hadisai ga su imam al-bukhari yace haddathana yahya ibn bukairin qala haddathana al-layth an uqail an ibn shihab an abdullah ibn amir ibn rabi'a أن عامر بن ربيعة أخبره قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو على الراحلة يسبح يومئ برأسه قبل أي وجه توجه ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم yasna'u zalika fi salatil maktuba sahabi Amiru dan Rabi'a Allah ya ƙara mishi yarda ya ba da labari ga ɗanshi mai suna Abdullahi ɗan Amir dan Rabi'a yace qala yace ra'aitu rasulullahi sallallahu alaihi wa wa sallama na ga manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata gare shi wa huwa ala rahila yana kan abar hawar shi yusabbihu yana yin sallar tasbihi me yake nufi da sallar tasbihi ba salatu tasbihi da ka sani ba a sallar nafila ake nufi asali wannan istilahi ne amma na shari'a a shar'ancen aka ce ainihin wato salatu subh ma'ana salatu tasbih banda salatu tasbihi da ka sani as-subha as-subha to ana nufin ainihin annafila ina fata an gane ma'ana na gan shi yana yin sallar nafila yumi bi ra'asihi yana nuni da kanshi kibala ayyu wajihin tawajjaha ina fata an gane duk fuskar da ita dabba ta fuskanta sai ya ci gaba da yin sallah ولم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصنع ذلك في الصلاة المكتوبة أمير الربيع يتي أما من زن الله بايا يرون ونن صلى أكان أينهن دبا إذن صلى تفر الله وقال الليث حدثني يونس عن ابن شهاب قال قال سالم كان عبد الله يصلي على دابته من الليل وهو shi kuwa laisu ɗan sa'ad ya ce yunusa ya karantar da ni hadisin da ya samu daga ibnu shihabin ibnu shihabin ya ce salimu ya ce kana abdullahi abdullahi wato mahaifinshi kenan abdullahi ɗan umar ya kasance yusalli ala dabba yana yin sallah akan dabba minan laili sallolin dare yana yin sa akan dabba wa huwa musafirun a halin yana halin tafiya ma yubali haisu ma kana wajhuhu bai damu da duk inda fuskar shi ta fuskanta ba qala ibn qala ibn umar ibn umar sai ya faɗi bayan yayi wannan sallah akan wannan dabba duk inda ta fuskanta bai damu ba sai ce wa kana rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama yusabbihu ala rahila manzo Allah ya kasance yana yin nafila akan dabba akan aba hawa kibala ayi wajihin tawajjaha duk fuskar da ta fuskanta dan haka abin da ni Abdullahi dan Umar nake daidai ne kenan wa yutiru alaiha kuma yana yin wutiri a kanta ita wa ita ainihin dabba din ghaira annahu la yusalli alaiha almaktuba sai dai sallar farilla ce baya yi a kanta kaga mahallin shahin na wannan babin gashi kamar yadda ya zo a cikin hadisin Amir dan Rabi'a wa lam yakun rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yasna'u zalika fi salatil maktuba manzon Allah baya yin sallah ainihin akan dabba ta sallar farilla haka shi ma wannan yace ghaira annahu la yusalli alaiha maktuba sai dai kuma baya yin sallar farilla akan ta ko kun fahimta jama'a to wata mas'ala wadda mun dan wuto ta a baya kaɗan jama'a a inda yake cewa wa yutiru alaiha kuma yana yin wutiri a kanta shi abdullahi dan umar yake ba da labari cewa annabi ya kasance yana yin wutiri a kanta a baya kaɗan da muka karanto waɗannan babuka jama'a akwai wasu bayanai da ibnu hajar yake cewa wa yutiru alaiha la yu'aradu ko la yu'aridu ma rawahu ahmad bi isnadin sahihin min an sa'id ibn jubair anna ibn umar kana yusalli ala rahila tatawwan fa idza arada an yutira nazala fa autara ala al-ardi to karka ce an samu karo gashi abdullahi dan umar ya ce annabi yana yin sallar wutiri akan dabba shi ma kuma abdullahi dan umar yana yin sallar wutiri akan dabba to an samu wata riwaya kuma wadda shi abdullahi ɗan umar sa'idu dan jubair ya ba da labari cewa yakan yi na nafilfili akan dabba amma da ya zo zai yi sallar witiri kuma sai ya sauka ya yi a ƙasa ta iya yiwa ka ce an samu karo kenan a'a sai malam ya ce li annahu mahmulun ala anna annahu fa'ala kullan min al wannan na nuna mana Ibn umar ya aikata dukkan biyun ne ya yi sallar witiri akan dabba kuma ya yi sallar witiri a ƙasa yana nuna duk ɗayan abubuwan guda biyu halal ne ويؤيد رواية الباب ما تقدم في أبواب الوتر أنه أنكر على سعيد بن يسار نزوله الأرض liyutira. abin da ke karfafan mu ga cewa Abdullahi dan Umar yana ganin halaccin a yi sallar wutiri kan dabba yana ganin halaccin kuma a sauka ba kuma tare da karo ba a baya mun karanto inda suke tafiya da wani almajirin shi sai ya nemi almajirin da daddare sai bai gan ba sai ya ci gaba da tafiya almajirin ya shiko a guje zuwa riske shi sai ibnu umar ya ce ina ka tsaya sai ya ce ai ina biye da kai din nan sai na ga alfijir zai fito kuma ban riga na yi sallar wutiri ba shine na tsaya ne sallar wutiri din shine na biyo ka sai ya ce kai ba za ka yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wa ba ya ce zan yi koyi da shi ya ce to ai manzon Allah yana yin sallar wutiri akan ainihin dabbar shi wa inna ma ankara alaihi ma kaunihi kana yaf'alu to me yasa kana yaf'aluhu ibnu umar yakan sauka yayi abin nan yayi wutiri a ƙasa ko almajirin shi kuma ya sauka ya yi wutiri a ƙasa ya mai inkari me yasa sai ya ce li'annahu arada an yubayyana lahu anna nuzula laysa bihatimin yana nufin ya bayyana wa almajirin nashi ne cewa sauka a yi wutiri a ƙasa ɗin ba dole ba ne wa ya tamilu an yi tanazzala fi'il ibn umar ala halataini to ta iya yiwa kuma saukar da ibnu umar yakan yi din tana ɗaukan ma'anoni guda biyu ne fa haifu autara alar rahila kana mujiddan fi sayr sai a ce duk inda kaga ibnu umar yana tafiya yayi sallar wutiri akan dabba to yana cikin hamzari ne a cikin wannan tafiyar tashi don haka hamzarin sai ya sa shi ya ɗauko waccan sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya aiki da ita wa haisu nazala inda kuma aka ga ya sauka ya yi wutiri a ƙasa ɗin nan fa'autara alal ardi kana bi khilafi zalika nan kuma ya nuna babu hanzari ne nan ma kuma sai ya sauka yayi a ƙasa ya yayi koyi da wata sunna ta annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama wato wannan shi ake kira ikhtilafu tanawwu'in ikhtilafu tanawwu'in an samu annabi yi wutiri yana tafi akan dabba an samu annabi sallallahu alaihi wa sallama ya sauka yayi a ƙasa to sai ibnu umar yau yayi wannan wani lokaci kuma yayi wannan to sai ga almajirin shi ya ainihin wato aikata wancan to sai mai inkari ba yana inkari bane don babu abin sai dan ya nuna mishi a'a tunda ai wannan tafiya ta kasance muna yin ta tare ne da ka sauka ka ware daga gare ni da ka yi sallah akan wutiri don tafiyar mu ta ci gaba Ka ga kaji fi tsuntsu biyu da dutse ɗaya ka dace da wannan sunna ka yi wutiri akan dabba kuma tafiyan mu ta ci gaba tare ko kun fahimta jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka to sai mu dawo cikin babin da muke karatu sai ya kawo hadisi na uku a ciki yace haddathana mu'az ibn fadala qala haddathana hisham an yahya an muhammad ibn abdurrahman ibn thawban qala حدثني جابر بن عبد الله أن sallallahu صلى الله عليه وآله kana salli ala rahilatihi nahwal mashriqi Abdullahi ah, Jabiru dan Abdullahi ya bada labari cewa Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ya kasance yana yin sallah akan abar hawar shi daidai da alƙibla wato daidai da gabas daidai da gabas to gabas a Madina ai ba ita ce alƙiblar su ba kudu suke kallo suna sallah to cewa daidai da gabas din kaga yana nuna akan dabba yake tafe yana sallah ba yana mai fuskanta alqibla ba fa idza arada an yusalli almaktuba nazala fastaqbala alqibla idan ya nufi ya sallah farilla sai ya sauka sai ya fuskanci alqibla ko kun fahimta kaga wannan ya tabbatar da cewa a ɗazu ɗin ba alƙibla yake fuskanta ba saboda akan dabba yake yi to mahallin shahid da ke cikin wannan babi shine fa'iza arada an yi salliyar maktuba na zala fastaqbala alƙibla kaga waɗannan lafuzza sun zo daga waɗannan sahabbai guda nawa kenan guda uku amiru ɗan rabi'a abdullahi ɗan umar jabiru ɗan abdullahi dukansu sun tabbatar da annabi sallallahu alaihi sallama yana tafe yana yin nafila daga ciki wani lokacin ma har da wutiri yakan tafe yana yi akan wannan abin hawa na shi. to amma idan lokacin farin ya fa sai ya sauka ya fuskanci alƙibla ya yi wannan ainihin sallah a ƙasa to shine wani babban malami mai suna al-imam al-muhallab ibn hajar ya ce qala al-muhallab hadhihi al-ahadith tahussu qawluhu ta'ala waɗannan hadisai da suka zo suna cewa sallan nafila annabi yana yi yana fuskanta ko ina akan abin hawa amma farilla yana fuskanta alƙibla to kun ga akwai wata aya da ta zo a ƙur'ani wadda ta magana mai faɗi a cikin al'aya cewa take wa haisu ma kuntum fawallu wujuhakum shatara duk inda kuke ku fuskantar da fuska ku daidai da ka'aba yanzu in ka dubi wannan aya ka dubi hadisan sai ka ga kamar suna karo ko domin aya tana cewa duk inda kuke ku fuskanci alƙibla ku fuskanci ka'aba to kuma nan hadisan suna cewa yana sallan nafila yana fuskantar wani wuri ba alƙibla ba to da ka ce hadisan sun saba wa ayar ka zama ɗan ƙala ƙato sai ka ce a su hadisan sun zo ne suna rage wa ayar faɗi ayar ta zo da faɗi ko kuma da tsuke maganar cewa da tsuke maganar cewa sai ka'aba kaɗai za a kalla sai ka ce sai dai hadisai sun buɗa cewa in akan dabba ne ana iya kallon ko'ina kaga ayar ta zo da tsukakkiyar ma'ana hadisan sun faɗaɗa abin da ayar ta tsuke ko kun fahimta jama'a wannan kenan ita ce aya ta ɗari da arba'in da hudu cikin bakara malam ya ci gaba da cewa wato bayyinu kuma waɗannan hadisai suna bayyana anna qaulahu ta'ala maganar Allah madaukakin sarki da ya ce. fa aina ma tuwallu fa samma wajhullahi duk inda kuka fuskanta nan ma fuskar Allah ne to kaga wannan ayar kuma karka ɗauka tana karo da waccan ayar duk wannan yan kala-kato ne suke kawo wannan rudanin a ce hadisan nan sun saba wa aya dan haka a jefar da su a ce wannan aya da wannan aya tana karo sai a ce to a ja baki a yi shuru a'a malaman hadisi suna kawo yaya mafitar take ka ji dai ita ayar ta zo cewa sai ka'aba kadai hadisai suka ce gaskiya ne amma in farilla ce amma in nafila ce akan dabba ana iya fuskantar ko ina sai malam ya sake cewa ita kuma ɗaya ayar da ke cewa duk inda kuka fuskanta nan ma fuska Allah ne sai ya ce fin nafila ita kuma na bayyana cewa a nafila ne ma'anar wannan ayar ita kuma ba za ka ɗauko wannan aya ka saka farilla ba Na haka ka tashi ka kalli ko ina an taɓa ka ka ce ai Allah ya ce fa aina ma tuwallu fa famma wajhullahi sai a ce a nafila ce nafilar ma akan dabba can kuma in ka ga mutum na nafila akan dabba yana kallon wani wuri sai ka ce to ai Allah ya ce wa haisu ma kuntum fa wallu wujuhakum shatarahu sai a ce a'a nan kuma ana nufin sallar farilla ce wadda ake yin ta a ƙasa kaga yadda al'amuran suke ina fata an gane wannan ita ce aya ta 115 eh, a cikin suratul baqara to bayan da ibnu hajar ya kawo wannan sai ya ce wa qad akhadha bi madmun hadhihi al ahadith fuqaha al amsar malaman birni sune su imamu malik imamu ahmad imamu shafi'i al imamu abdullahi ibn mubarak ishaq dan rawiya sauran waɗannan manya-manyan malamai banda abu hanifa duk sanda ka ji an ce ulama'ul amsar ko fuqaha'ul amsar to waɗannan malamai da ke manya-manyan biranen musulunci a wannan lokaci ba za ka gane tarihin waɗannan birane ba sai ka karanta littafin al-amsaru zawatul asar wallafar babban malami al-hafiz zahabi al-amsaru zawatul asar ma'ana biranen da ke da manya-manyan tarihi to malaman da suka fito daga ire-iren waɗannan birane sun haɗu a kan su ɗauki waɗannan hadisai da duk abin da suka zo da su su ne me duk inda za a yi sallar farilla sai a sauka ƙasa a yi wannan sallah ta farilla ana mai fuskanta alƙibla sai dai a halin larurar yaƙi ko tsoro duk inda za a yi sallar nafila ul amsari suka ce na daga cikin sunna ka tsai da nafila ta fuskanci alƙibla sai ka kabbarta idan ka kabbarta sai ka ci gaba da wannan ainihin sallah daga nan duk inda ta fuskanta kakka damu to tsayar da nafila ka fuskanci alƙibla sanda za ka kabbar harama ba wajibi ba ne mustahabbi ne shi kanshi to malaman nan manya-manya duk sun ɗauki wannan fatawa illa anna ahmada wa aba saurin sai dai daga cikin su waɗannan malamai imamu ahmad da al'imamu abu saurin cewa suka yi kana yastahibbani an yastaqbil al-qibla bitakbiri hal ibtida'i salah su suka ce to amma fa mustahabbi ne idan za a fara ita wannan sallah ta nafila a tsaye da dabbar a fuskanci ainihin alƙibla sauran malaman ko suka ce alal itlaqi kawai ko ba a tsaye da ita ba amma wannan maganar da su imamu ahmad da abu saurin suka faɗi tabbatacciya ce a cikin sahihin hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallam cewa in za a fara yin sallar nafila akan dabba a tsaye da ita a fuskanci ainihin alƙibla wal hujjatu lidhalika hadithul jarud ibn abi sabra an anas anna an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi sallama kana idza arada an yatatawwa fi as-sayr istaqbala binaqatihi al-qibla thumma salla haisu wajjahat rikabuhu dalilin Imam ahmad da abu saurin hadisi ne sahihi daga sahabi anas ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama kasance in yana cikin tafiya ya nufi ya yi sallan nafila akan dabbar shi sai ya tsaye da dabbar ya fuskanci alƙibla ya kabbarta sannan sai ya ci gaba da sallar duk inda a bar hawa ta fuskanta baya damuwa akhrajahu abu dauda wa ahmad wa dara qutni al-imam abu dauda da ahmad da dara qutni su suka ainihin fitar da wannan hadisi to sai wata mas'ala ita ce shin sallah akan dabba ta nafila a halin mutum yana tafe wacce irin tafiyar tafiyar da ta kai kasuru ko kuwa koda tafiya ce bayan gari ko kuma tafiya da yawo a cikin gari a cikin anguwanni malam ya ce واختلفوا في الصلاة على الدواب في السفر الذي لا تقصر فيه tafiyar da za ta zama a cikin unguwanni ne kana yawo akan dabbaka ko akan babur ɗinka ko za ka je wata anguwa ko kuma bayan gari za ka je wato ba tafiya ba ce sai malamai suka yi saɓani game da ina hukuncin tunda wannan tafiyar babu kasuru a cikinta kuma mutum ya sallah a ciki fa zahabal jumhuru ila jawazi zalika fi kulli safarin mafi yawancin malamai suka ce duk wata tafiya da kake akan dabba ya halatta yi sallar nafila ko da yaushe ne ko ina ne zaka je ba wai sai tafiyar ta kai tafiyar kasuru ba ghaira malik sai dai imamu malik fa khassahu bi safarin ladhi tuqsaru fihi salah imam malik yace ba a yin sallah akan dabba sai fa tafiyar da ake kasurun sallah a cikinta qala tabari al-imam tabari yace la a'lamu ahadan wafaqahu ala zalika ban san wani malami wanda ya dace da imam malik akan wannan fahimtar tashi ba to ibn hajar sai ya dan sassauta magana daga imam malik yace qultu walam tafi ala zalika anhu wannan maganar ma da aka ce imam malik ya ce ba za a ainihin yi sallah akan dabba ba sai in tafiyar ta kai tafiyar kasuru almajiran imam malik ba su haɗu akan cewa gaba ɗayansu haka imam malik ya faɗi ba an samu wasu almajiran sun ce maliku ya halatta yin sallah akan dabba kowace irin tafiya ce ko ta cikin gari ko ta kasur ko ba ta kasur ba na haka ɗaliban imam malik ma ba su haɗu akan wannan maganar ba na fata an gane wa hujjatuhu anna hadhihi al ahadith إنما asfarihi في أسفاره صلى الله عليه وآله وسلم ولم ينقل عنه أنه سافر سفرا قصيرا فصنع ذلك hujjar imamu malik akan cewa dangane da waccan magana in tafiyar ba ta kasur ba ce sai ce duk inda aka ruwaito annabi yana yin wannan fa a halin tafiya ne ba a ruwaito annabi yana yi a cikin tafiya ta ainihin anguwanni ba ina fata an gane wa hujjatul jumhur su ko mafi yawancin malamai waɗanda suka ɗauki magana da ba ita maliku ya ɗauka ba fa mutlaqul akhbari fi zalika suka ce hadisai da suka zo kai tsaye suka ce annabi na sallah akan dabba ba su ƙayyade ba ko to kai ma kaka ƙayyade na fata an gane واحتج الطبري min من nazar annallaha ta'ala الله ta جعل التيمم رخصة wal musafir. sai al'imam tabari wanda ya goyi bayan mafi yawancin malamai sai ce in muka dubi taimama yaya taimama ta zo a ƙur'ani Allah ce waye wa in kuntum marda أو على سفر ولم تجدوا ما أنسيتي فتيمموا سعيدا طيبا idan kun kasance marasa lafiya ko kuma kuna tafi akan hanya ba ku samu ruwa da za ku yi wankan janaba ba ba ku samu ruwan alwala ba sai ku yi taimama yanzu wannan aya tana nuna kaidin taimama sai ga mara lafiya da matafiyi amma a wake in al'amari haka kuma al'amarin yake ana yin taimama a zaman gida ko ba a yi ana yi to kaga kenan za a ce an saba wa aya ba za a ce an saba wa aya ba a ƙarƙashin wannan sai yake cewa wa qad ajma'u ala anna man kana kharijan al-misr malamai sun haɗu kan cewa wanda ke bayan gari ala milin ko da mil ɗaya ne daga ainihin bayan gari din aw aqalla ko kuma ƙasa da mil ɗaya wa niyyatuhu al-audi ila manzilihi niyyar shi kuma ya fita bayan gari ne zai dawo gidan shi la ila safarin akhar ba wai da nufin tafiya ba kawai kamar mutum ne ya je yo ciyawa ko mutum ne ya je gyaran gona ko mutum ya tafi ainihin ya wani tsuguno na wata larura ko ɗibo wani magani walam yajid ma'an annahu yajuzu lahu tayammum in bai samu ruwa ba ya halatta ya taimama kaga kuma shi ba matafi bane ko kun fahimta wa qala sai al-imam at-tabari yace fa kama jaza lahu tayammum fi hadha al-qadri jaza lahu tanafful ala dabba lishtirakihima fi ar-rukhsa kamar yadda ya halatta wannan mutumin da ya je bayan gari bukata ta kama zai iya yin taimama ko ba zai ba zai iya yi haka ma wannan da bukata ta kama ya dan hau dabba ya kewaye cikin anguwa ko bayan gari ba da nufin tafiya ba shi ma in nafila ta kama zai iya yi hasali dangane da taimama akwai nasoshi su kan kararama waɗanda annabi sallallahu alaihi sallama ya halatta yin taimama kai tsaye ga wanda ke gida dan abu dauda da ahmad sun ruwaito hadisin da shi da kanshi ya fito zai sallah asuba yana da janaba jikin shi bai samu ruwa ba sai ya dubi wani bango daga cikin bangayen da ke hanya ya ainihin shafe shi kawai ya taimama ya iso masallaci ya zo ya sallah sallallahu alaihi wa alihi sallama kaga karewar zaman gida dai a gidan ma ka kwana ka fito za ka yi sallah asuba ina fata an gane don haka ya halatta insha Allah sai malam yake cewa intaha wa ka anna sirra fi ma zakara taysira tahsilan nawafil ala al ibad me yiwa sirrin da yasa aka halatta yin nafila akan dabba kana tafiya koda a cikin gari saboda a sauƙaƙe wa bayan Allah yin ibadoji na nafila wa ha ta'aziman li ujurihim rahmatan min Allah bihim sannan da ba su damar yawaita yin nafila domin ladan su ya ƙara yawa ya zama wannan rahma ce daga wurin Allah maɗaukakin sarki ka kama hanya daga cikin garin Zaria City za ka tafi samuru kai ma'aikaci ne kana tafi akan motarka ko akan babur ɗinka irin yadda gosulan nan ke kicibewa daga agwara zuwa ainihin over sai kai ta nafilfili sai ka kai wajen raka a goma kafin ka kai a biyu to kullum za ka yi haka wajen zuwa da dawowa za ka tara lada mai yawa ko kun fahimta jama'a to wannan na daga cikin falala da rahama Allah wa qattara da Abu Yusuf wa man wafaqahu at-tawsi'a fi dhalika fajawwazahu fil hadar aidan al abu yusuf almajirin abu hanifa ne shi da ya tashi sai ya faɗaɗa fatawar shi yace babu shakka ya halatta a yi wannan nafila akan dabba hatta a halin zaman gida wa qala bihi min shafiiyya abu sa'id al-istarhi al-imamu abu sa'id al-istarhi ya ba da fatawa daga cikin mazhabi na ainihin wato shafi'iyya akan cewa ya halatta a yi nafila akan dabba a halin mutum yana zaune a gida yana yawo a anguwa واستدل بقوله حيث كان وجهه على أن جهة الطريق تكون بدلا من القبلة حيث لا يجوز الانحراف عنها عامدا قاصدا لغير حاجة المسير إلا إن كان سائرا من غير جهة القبلة فانحرف إلى جهة القبلة فإن ذلك لا يضره على الصحيح يجيتو قاكم وتقائدا idan kai kuma kana tafe kana sallah akan ainihin dabba nan inda kake fuskantar bai yi daidai da alkibla ba amma kuma nan ce fuskar da ka fuskanta ko to matsayin kuma wannan wurin matsayin alkibla ne gare ka bai halatta kuma kana kan babur ɗin kana nafila kana kuma waiwai haka ba matsayin shi ɗaya da kana sallah ɗin kuma kana waiwaye ka ji malamai kuma ina fata an gane sai ce wasta dalla bihi ala anna al-witra wajibin alaihi sallallahu alayhi wa alihi sallama li iqa'ihi iyahu ala rahila kama taqaddama al-bahth fihi fi bab al-witr fi safari min abwab al-witr daga wannan babi kuma sai malamai suka kafa hujja akan cewa wannan dalili ne akan sallar witri ba wajibi bace akan shi to amma wannan mas'alar mun dan tattauno kaɗan a baya amma akwai dabar da za a zo a tattauna ta a cikin sahihul bukhari akwai wani babi ko kitabi mai suna kitabut tahajjud za mu zo mu ji ina matsayin sallolin dare wanda yake sallolin dare kuma wutiri na ɗaya daga cikin su ina fatar mun gane to wasu malamai sun kafa hujja da wannan hadisi cewa tun da har ya zan annabi sallallahu alaihi wasallama yana yin sallar wutiri akan dabba to dalili ne akan sallar witri ba farilla ba ce waye zai iya gano mana wannan karfin istinbatin nasu sai kun fahimci maganar tukuna bari mu baje mana abin ana yin sallar farilla akan dabba ko ba a yi ba a yi sai inda larura to yanzu cire larura tun ba ita ake ciki ba a takaice ba a sallar farilla akan dabba to tun da ba a sallar farilla akan dabba a can baya mun fara tattauna matsalar da wasu suka ce wutiri wajibi ce to sai wani malami yake cewa wannan hadisin na ƙara tabbatar da cewa wutiri hatta ga haƙƙin annabi ba wajibi ba ce domin da wajibi ce da kamar yadda yake sauka ƙasa in zai yi sallar farilla da ya sauka in zai yi sallar wutiri to tun da baya sauka fato dalili ne akan cewa ba wajibi ba ce ba farilla ba ina fata an gane yace bita min dalili at-tanafful lirakibi jawazu at-tanafful lilmashi jama'a malamai in suna bacci ma da ido ɗaya fa suke bacci kai kaji ji wata fatawa wani malamin yace tunda har ya halatta a yi nafila akan abin hawa to wanda yake tafi akan sayyida ai shi yafi dacewa ma a ce ya halatta <laughs> da kankana tafi a kafa ma baka iya yi tunda na kan dabba ma ya idan haka kai ma kana tafiya kawai sai a ganka ka ya <laughs> na fata an gane amma yace wa ahu malikun ma annahu ajazahu li rakibis safina imam malik ce a bai halatta ayi nafila a halin ana tafi a kafa ba sai yace kuma duk da shi maliku ya ce amma wanda ke kan jirgin ruwa zai iya yi amma wanda ke tafi a ƙasa fa ba zai iya yi ba ni ma wannan fatawa ita tafi kwanciya a zuciyata wanda ke tafiya a ƙasa ba zai nafila ba gaskiya na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka to za mu tashi inda asalin ne ya kamata mu tashi dama mun dan tattauna waɗannan matsaloli ne dan mu samu shigar da waɗannan qabaya insha Allah Imam al-Bukhari ce babu salati tatawwu'i ala al-himari babin da ke bayani akan sallan nafila akan jaki Allahu akbar karatun addinin musulunci ba abin da ya bari jama'a da waɗannan nassoshi ne za ku ƙara gamsuwa da gaskata maganar sahabi salman al-farisi salman al-khair da wani kafiri ya zo ya ce na ga mutumin naku yana karantar da ku hattal khira'a har yadda ake tsugunan kashi yana cewa ku yi kaza kar ku yi kaza ga yadda za ku yi ga da yadda za ku shiga yace gaskiya ne annabi ya kasance yana karantar da mu ga kafar da zamu shiga ga kafar da zamu fita ga inda zamu fuskanta ga inda ba mu fuskanta ba ya ce kai ba nan ba duk wani tsuntsu da ke fiffirwa a sararin samaniya sai da annabi ya mana karatu a kan shi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ka duba ga jaki yau ka ji karatu dangane da jaki ina fata an gane saboda haka addinin musulunci babu abin da ya bari jama'a yasa kullum musulmi suka samu kansu a halin zama da baƙaƙen kafirai irin waɗannan da muka samu kanmu a ƙasar nan to musulmi shine at the receiving end shi yake cutuwa saboda kai ne kake da shari'a wadda take sarrafa tun daga hularka har zuwa hancin takalminka akwai abin da ya halatta akwai abin da bai halatta ba hula akwai wadda ya halatta ka sa akwai wadda bata halatta ba taguwa akwai wadda ta halatta kasa akwai wadda bata halatta ba takalmi akwai wanda ya halatta kasa akwai wanda bai halatta ba zobe akwai wanda ya halatta kasa akwai wanda bai halatta ba rubutu in za ka yi akwai hannun da ya halatta kai akwai hannun da bai halatta ba to waɗannan mutane su suke da shari'a su ne musulmi wanda Allah yake cewa annabi sallallahu alaihi wa sallama thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladhina la ya'lamuna muka ɗora ka akan shari'a daga cikin duk al'amura da ka samu ana bi kai sai aka ɗora ka akan shari'a don haka ka bi ita shari'ar nan ɗoɗar kar ka sake ka bi son zuciyar waɗanda suke jahilai ne ba san Allah ba don haka duk wani wanda ke bin wani abu wanda ba sunan shari'a ba sunan wannan abu ainihin wata doka ta jahilai wata doka ta jahiliya masu bin wannan sunansu waɗanda suke fama da jahilci jahilcin farko shine sun gidadanci Allah maɗaukakin sarki ba san Allah ba to duk wanda ya jahilci Allah duk karatun shi to jahili ne a ƙarƙashin wannan jama'a mu musulmi babu shakka wallahi azimi muna buƙatar mai tsayin daka mu fahimci muhimmancin cewa shugabanci shi ke tabbatar da wani irin addini ne al'umma za su yi shi yasa a wannan munasabar zan tsaya in ja hankalin mutanenmu duk wannan tsumi da suka yi an kai an dawo an ƙi kawo ballot paper da wuri an ƙi kawo akwatin zaɓe an yi kaza an yi kaza duk an yi haka ne musamman saboda bana harka ta rabu addini ne zalla da addini ma'ana kafirci ne da musulunci sannan sun san cewa in dai ana magana yawa ne babu inda za su kai labari kuma duk inda sanya ƙuri'a take tana magana yawa ne a arewa ne za ka samu mutum ɗaya shi kaɗai ne direban gidan mutane talatin ne a gidan shi su kuma da na arewansu da na kudunsu duk gidan da ya yawa shi ne ka samu mutum ɗaya yana da famili mutum biyar to rayuwa ta yi yawa kenan ta yi kunci gare shi duk shagon da ka je za ka samu ana bin shi bashi saboda yana da iyalai biyar a ƙarƙashin wannan idan al'ummar mu suka yi fushi irin na 'yan arewa abin da muke kira da fushin 'yan arewa shine sai ka tafi abuja da lagos da port harcourt da inda ake manya-manyan harkoki na neman kuɗi wallahi azimi nan ne zaka ga inda ɗan arewa yake da dama amma yake da wani fushi na rashin dangana makon da ya wuce jama'a wani muka zauna muna jira tun daga karfe goma na safe ya ce mana har karfe hudu yana zuwa sai ya ce mu yi haƙuri mu same shi karfe bakwai a gidan shi muka tafi muka je karfe bakwai muka same shi bai saurare mu ba sai karfe biyu saura minti hudu na dare Ka kuma ya fito sai ya ce da Allah ku yi haƙuri sai gobe da safe karfe goma sai na tashi na ce Allah ya kai mu wasu da suka kakkaɓa rigar su ba su dawo ba kashe gari da na dawo goma na safe kuma sai karfe shida na kusan magariba sannan muka haɗu kwana uku amma sai da ne cibin abin da nake so in yi a cibin. to menene mu da muke harkar neman kuɗi muke kira fushin 'yan arewa shine irin wannan duk 'yan arewa sun shahara da wannan ɗabi'ar ana so sai a ce ku ɗan ɗaga lokaci ba zai dawo ba ku duba da kyau ku gani aka fara shari'a arewa mutum hamsin za su tafi bayan kwana bakwai fa kai kadai da aka fasawa kan kai ne zaka je kotun kamar maye ba ku ganin durugogo buhari da ake da aka rinka tafiya kotu sai abin ya zama shi kadai ne daga karshe da yan tsiraru abin da suka shirya kenan duk an gama hayaniyar cewa za a zo karfe takwas sha biyu za a fara kaza za a fara kaza sha biyun ta yi wasu ba su ga kowa a anguwarsu ba ƙarya ne da gangan aka yi haka an san cewa an aka yi za ku yi fushi in kuka yi fushi ba za ku dawo ba to sai aka ga an dawo an dake aka dawo sai aka ce to shikenan a ɗan yi wani mugu-mugu sai aka ce an ɗaga abin da za ka ce wani ya baro Legas ya taho Sokoto garin su don ya saka ƙuri'a to an ce an ɗaga tambayar ita ce zai koma Legas ne daga Sokoto ya sake dawowa ran litinin in ya koma ba zai dawo ba yawwa an yi nasara a kan shi wani kuma da ke gari sai ce to ai abin matin da ba sallah ba ce na fasa ba zan jefa ba to dama an yi ne don ku haka dan haka kar ku sake ko ruwa ake in dai ba ruwan wuta ake ba ruwan wuta kwan Allah so har yau ba mu laifin da za a ruwan wuta a Najeriya ba ko ruwan sama ne ya barke ranar litinin din nan kowa ya fito ya dangana duk hayaniya a gama sai an dangwala inda ake so din dan haka ya kamata jama'a ku tashi ku isarwa da jama'ar mu duk waɗannan da suka yi fishi dan wasu sun da suna ta ashariya cewa Allah ya ga nayi eh Allah ya ga kayi amma ka sake dawowa dan matukar baka jefa ba fa baka jefa din ba wancan zuwan da kai zuwan banza ne ba sallah bace balle a ce sabata ajaruka a'a ladanka bai tabbata ba in ka jefa shine sabatat qur'atuka qur'aka ta tabbata in ka jefa in baka jefa ba fa lam tasbut a ƙarƙashin haka don girman Allah irin wannan fushin na 'yan arewa don girman Allah kar ku yi shi kar ku yi shi wallahi jama'a kamar yadda na gaya muku da gangan ake haka tare muke ba nan muka haɗu yace to me yasa suka tafi nace ban sani ba kawai hali ne na dan arewa haka ya kai sai ce a shi wallahi Allah ya gana yi to dama haka ake so saboda haka ya ku musulmi 'yan Najeriya don girman Allah ranar litinin ɗin nan kowa ya daure kuma ka sani litinin ɗin mako ba za su kawo ta daure ba don hakan ka tashi tuwo ka ci ɗaya in advance ka ci malmala ɗaya ta yanzu ɗaya in advance ko ka tafi da garin kwaki a leda kuna mamaki daga wannan zaben ne yake determining kamar yadda wani ɗan takara ya faɗi yaya ƙasar za ta kasance nan gaba kuna ɗauka abin da wasa ne abin ya wuce yadda kuke tunani don ba a taɓa yin siyasa irin wannan ba tun daga jamhuriya ta ɗaya da ta biyu har zuwa wannan ta uku ya zama ƙarara ka je coci ka ji ana faɗin kalmomi kalmomi na namu inamu ka zo masallaci ka ji ana faɗin namu inamu ba a taɓa yin siyasa irin wannan ba kuma mu kadai ne aka haifar mana da ruɗani wannan na daga cikin abin da ya sa na ja bakina ne gum don duk abin da za ka faɗi a kwanakin baya da watannin baya game da wannan zaben kayi shirme aƙalla mu ce kayi kuskure ko kuma yi asara albarushi tun lokacin yaƙi bai zo ba yaƙi ya zo kuma baka da albarusai yanzu ne ake buƙatar malamai ku tashi ku yi ta magana kullum ta safe daban ta rana daban ta magariba daban tsakar dare ma in kana da wani wa'azi da kake sa lasifika ka yi ya kamata malamai su gane yanzu ne daga yanzu da muke magana zuwa nan da sati uku ake buƙatar kullum ko a rinka ban iska kwana ɗaya kwana biyu ana maganganu amma duk maganganun da aka yi a baya sun yi amfani amma na tabbatar muku da cewa yanzu ne dan inda za ka gane haka duk maganganun nan an gama fa amma yau gari ya waye wasu na cewa to wace jam'iyya za mu jefawa Ka ba su fahimci duk waɗancan maganganun ba ko ashe kamata yin aka yi sallah asuba sai a ce jama'a e kun ga ballot paper kun ga takarda e eh, to kun ga inda za ku dangwala nan to musamman mata mata ya kamata malaman mata malamai masu yi wa mata wa'azi ku je ku tara su mata sun fi kowa matsala dan lokacin da ake MPN PRP kaza kaza duk yadda aka nuna musu ga inda za su dangwala in suka je suka ga hoton jam'iyyar azikiwe mai yan yara sai ka ji ta ce Allah sarki mu masu yan ƙananan yaya sai ta dangwala <laughs> ta yi ɓanna ƙuri'a sai wai ta ga yan ƙananan yaya sai ta ce to mu masu yan ƙanana bari mu dangwala inda yayan suke kai to kin dangwala wa azikiwe <laughs> fata an gane dole sai an yi abin karar an wayar musu da kai ko kun fahimta jama'a shi yasa kuka ji na ja baki na ne gum kullum cewa ake to me malam yace ne to me malam yace ne a bari muke dama sai an kabbarta sallah ake fara karatu fatiha ai ko <laughs> yawa to saboda haka jama'a kun ji don haka in Allah ya so gobe ka zo ka ji yasa duk waɗannan rudaddun tsofaffi jama'a duk su suka ruɗa Najeriya nan ana buƙatar sai an yi saiti shi yasa gobe za mu tsaya mu tantance waɗannan bayanai kuma mu nuna haɗarin irin waɗannan maganganun da waɗannan tsofaffi suke yi duk wani mai da'awar haɗin kan musulmi inda gaske ike yi yanzu ne zai zo magana haɗin kan musulmi amma a daidai lokaci irin wannan yanzu ka zo ka ce wa ‘yan uwanka musulmi a ware su gefe guda ko kuma a'a babu inda aka ce sai kaza a'a ko ina ma daidai ne ƙarya ne kai baka san kafiri ba kafiri ba shi da amana kuma kafiri ba shi da adalci baka san kafiri ba ka je ka binciki obasanjo duk wanda yawa Obasanjo ta goma shi da alheri a ƙasar nan sai da Obasanjo ya ci mutuncin shi ya sa shi a kurkuku tsakaninka da Allah an ce maka Bode Thomas Bode Thomas Obasanjo zai saka shi a kurkuku kai sai gobe zan yi jawabin ma waye Bode Thomas tukuna ma'ana menene matsayin shi da Obasanjo amma Obasanjo ya dauke shi ya maka kurkuku mako uku ne yau da fito da shi tun lokacin Obasanjo na mulki Bode George Bode George ya kamata ku natsu duk waɗannan da suke goyon bayan su jama'a kar ku taɓa tunanin wani abu ne ɗan abu ne hikkon nan aka same su dama girma suke so su ga katon kafiri ya zo ya yi sujuda a gabansu shikenan sai su ce wannan nasu ne yana girmama su ya yadda su musulmi ne yau dan kafiri ya yadda kai musulmi ne ba aikin ba ka ƙara lalacewa ne ma Allah wallahi tallahi in dai kafiri ne ya ba da accreditation game da imaninka Allah ka lalace ko kun fahimta jama'a <laughs> yanzu a ce don girman Allah university ta ta agric da ke makodi sarkin noman makurdi shi ya ba da accreditation dinta ba aikin banza aka yi ba <laughs> sarkin noma a gina jami'a ta aikin gona sai a ce sarkin noman garin ya ce ya yarda da ita ta ba da digiri kai ka je ka karbi digirin yudan kafiri ya da kai musulmi ne ba ma lokacin ne ka tabbata ka lalace ba to duk wannan yana daga cikin rudanin da mutanen nan suka kawo kar ka taba tunanin eh wai suna dogara wai ai an ce wai mulki wai adalci ne adalci na farko tukuna kai mai mulkin kayi wa Allah da ya halice ka adalci shine adalci shine kai imani da shi ka bauta mishi to kaya adalci na farko kenan in ba haka ba babu wani kafiri duk duniya da yake da adalci jama'a duk inda ka ji wani kafiri azzalimi ne ba wannan la'anannen bakin fata na america ba duk wannan hayaniyar da suke a libya me yasa ba su yi ta a nan a lawrence bagbo ba a cote d'ivoire idan kawar da zalunci ne so waɗannan abubuwa ne waɗanda in allah maɗaukakin sarki ya so ba kamata ya kawai a ba al'umma musulmi sai an zauna a gindin masallaci an ci rogo da kuli ciki ya yi kwaf sannan sai a ce kai ka ji mutumin nan abin da ya ce wallahi magana ce da ya kamata a zo a faɗe ta a nanata ta a tattauna ta a faɗi wai tukuna suwane ne ma kiristoci ne dan ina ganin na daga cikin kuskuren fahimta da lalacewa a cikin tarihin malanta a ce mutum ya haddace ƙur'ani yana alfaharin 'ya'yan shi sun haddace alkur'ani amma bai san kirista ba gaskiya saboda Allah ina mamakin wani irin ƙur'ani ne mutum zai haddace a kan shi mutanen da daɗi Allah ya ce lam yakunil na kafaru min ahalil kitabi wal mushrikina munfakina hatta ta atiyahumul bayyina dukkansu sun haɗu a kan in gaskiya ta zo za su bi da gaskiyar ta zo kuma sai suka watse waɗannan su ne ahalul kitabi ba in gaskiya ta zo za mu bi muna nan a kan ta za mu mutu mu ne kaza mu ne kaza tana zuwa kuma sai suka watse waɗannan su ne kiristoci to shi yasa a gobe za mu zo mu kawo tarihin kiristoci a bisa hasken alkur'ani da kanshi da kuma su kansu kiristoci me suka ce game da kansu sannan za mu kawo wane ne ɗan izala mecece manufar izala to sai ai comparing ai contrasting tsakaninka da Allah wace irin giya ce ka sha ta wake ce ka sha ko kuwa har da za ka buɗe baki ka ce da a ce ɗan izala gwamma kirista kuma gobe ka zo ka ce ana raba kan musulmi akwai tufka da warwara a cikin al'amarin mutanen nan kuma wallahi in mun yi shiru Allah ba zai yafe mana ba dole ne mu fito mu bayyana irin barnar da ke cikin maganganun mutanen nan amma mun yi mif ne saboda duk abin da za ka bayyana wata uku kwana bakwai da ta wuce ba shi da relevancy ba shi da muhimmanci yanzu ne da daidai lokacin da za a dangwala wa kafiran to a lokacin ne ya kamata a tsaya a wayar da kan mutane shi yasa yadda aka yi gayya wa'azin muciya a je a yo gayya wadda ta fi wadda aka yi na muciya din shi yasa na raba abin can mun yi magana akan wancan nan kuma za mu zo mu magana akan wannan insha Allahu ta'ala a wayar dan haka har yan ɗariƙa kowa ana gayyata kowa ya naɗo carbin shi ko mita dubu ne da naɗo ka tau duk za a yi magana insha Allahu ta'ala Allah maɗaukakin sarki ya taimake mu to shine Imam al-Bukhari yake cewa babu salati tatawwu'i ala al-himari babin da ke bayani akan sallar nafila akan jaki قال حدثنا أحمد بن سعيد قال حدثنا حبان قال حدثنا همام قال حدثنا أنس بن سيرين قال أنس بن سيرين تابعين يتي استقبلنا أنسا حين قدم من الشام من تربي أنس sanda ya iso daga sham anas ɗan maliku ya je ƙasar sham ne daga basra ya je ya kai ƙara abubuwa da hajjaji ibn yusuf as-saqafi yake yi wa musulmi a wannan ƙasa to da ya je ya dawo shine almajirin shi anas ɗan siri ne yace sai muka tare shi to haka zaka karanta wannan wuri lamun din karkai mai fataha karka ce istaqbalana sai dai ka ce istaqbalna mun tare shi istaqbalna anasa ibn malik anasan kenan amma an kace istaqbal istaqbalana sai zama anasun anas din shi ya fuskance mu amma istaqbalna anasan mun tarbi anas hina qadima min sham lokacin da ya iso daga sham falaqinahu bi'aini tamri sai muka haɗu da shi a ainu tamri ainu tamri din hanyar iraki ce idan aka fito daga ƙasar sham to ya fito daga ƙasar sham zai tafi basra ina fata an gane to ya kamo hanyar iraki ne to a nan wurin ainihin tamr din muka haɗu da shi fara'aituhu yusalli alal himari yace da muka tarbe shi sai muka ganshi ko sai na ganshi yana sallah akan jaki wa wajhuhu fuskar shi Anas din min tana ainihin wato wannan ɓangare ya'ani an yasar al-qibla wato hagu da alƙibla kun ga kamar mu nan yanzu alƙiblan mu ita ce gabas to hagu da alƙibla kun ga arewa kenan sai mu ga kamar yana kallon arewa kenan yana sallah fa qultu sai ce da shi ra'aituka tusalli li ghairi alqibla ala gafarta malam na ga kana sallah ba ka fuskantar kibla ka ji tambaya a cikin ladabi ra'aituka tusalli li ghairi alqibla na ga kana sallah ne malam ba kana fuskantar alqibla ba fa qala shi ko malam sai ya ce laula aitu ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba dan naga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama ba fa'alahu lam af'alhu ba dan naga manzon Allah ya aikata ba da ban aikata ba to malamai suka ce anan Anas me yake nufi da fa'alahu lam af'alhu sallah akan jaki ɗin ko kuwa sallah akan jaki tare da fuskantar wata nahiya wadda ba alƙibla ba magana ƙarshe ita ce daidai ya ga annabi yana sallah akan jaki kuma baya fuskantar alƙibla don haka duka abubuwan guda biyu yake magana shine ibn hajar sai yake cewa qala ibn rushaydin al-imam ibn rushaydin waye. مقصوده أنه لا يشترط في التطوع على الدابة أن تكون الدابة طاهرة طاهرة الفضلات abinda wannan magana take nufi shine imam al-bukhari yana nufin sallah da aka ce ya halatta ai ta nafila akan dabba ko ba a shartanta cewa ita dabba sai ta zama wadda ta halatta a ci ba ba a shardanta cewa dabbar sai ta zama fitsarinta da kashinta da yawunta da majinarta sai ya zama masu tsarki ba tun da ya kawo jaki jaki haramun ne a ci shi da kashin shi da fitsarin shi da duk abin da ke fitowa daga jikin shi a matsayin ainihin najasa ne suke sai ce balil bab fil markubat wahidun bishart Allah ya masan najasa Ya ce dangane da abubuwan hawa ƙa'ida guda ɗaya ce ita ce me kada jikinka ya taɓa inda najasa take don haka in har jakinka da wata najasa a wani ɓangare jikin shi kai jikinka baya taɓa inda najasa take ya halatta a ƙarƙashin haka sai ce wa ƙala ibn da al ابن دقيق العيد cewa yu'khadhu min hadha al-hadisi taharatu himar wannan hadisi yana nuna cewa zufa da gumi da ke fita daga jikin jaki to abu ne masu tsarki me yasa sai ce li'anna mulabasatahu ma'a taharruz minhu muta'azzar la siyama idza tala zamanu fi rukubihi wa ihtamala al-araq yace domin cuɗanyuwa da za ka rinƙai da jikin jakin idan ka ce za ka yi ƙoƙarin kiyaye gogayya tsakaninka da wannan zufa da ke fita a jikin shi musamman za ka daɗe a kan shi abu ne mai wahala za ka yi tafiya ta kilomita hamsin a kan jaki wannan tafiya ta kilomita hamsin da za ka yi a kan jaki jakin nan zai yi zufa kai kuma kana tafiya kana gogar jikin shi abu ne mai sauƙi ka ce to za ka yi ƙoƙarin kauce wa jikin shi dan kada zufa shi ta taba ka to don haka sai malamai suka ce wannan dalili ne akan wannan zufar da ke fita daga jikin shi ba najasa ba ce dan ta taba ka babu komai na fata an gane Allah madaukakin sarki ya taimaka gashi yace fa'idatu lam yubayyin fi hadhihi riwaya kayfiyata salati Anas wa dhakarahu fil Muwatta an Yahya ibn Sa'id yaya anas yake yin sallah akan wannan jaki din ba a faɗi ba a cikin wannan riwaya yace amma imam malik ya faɗi a cikin muwatta a inda yace ra'aitu anasan wa huwa yusalli ala himarin ga anas yana sallah akan jaki wa huwa mutawajjihun ila ghayr alqibla yana fuskanta idda ba alqibla ba yarka'u wa yasjudu yana ruku'u yana sujuda ima'an min ghairi an yaba jabhatahu ala shay'in amma da nuni yake ruku'u da sujudar wajen sujuda baya ɗora goshin shi akan komai na jikin jakin kaga wannan riwayar imam malik ta bayyana yaya ike yin sallar ina fata an gane Allah maɗaukakin sarki ya taimaka to ibn hajar ya tattauna dangane da waccan matsala wadda na amsa mana ita cewa ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yana hawa kan jaki kuma a kan jakin yana sallar nafila daidai da yadda ainihin aga Anas yana yi to bayan da ya gama wannan sai ya ce wa fi hadal hadisi min al fawaidi ghairu ma taqaddam wannan hadisi na dauke da fa'idoji banda waɗannan da aka gabatar jama'a daga ciki anna man salla ala mawdi'in fihi najasatun la yubashiruha bi shay'in minhu anna salatahu sahiha kun ji malamai suka ce da a ce mutum yana sallah akan wani abu wanda karkashin abun najasa na wucewa ko kuma najasa ce kamar a ce kwata ce a ƙasa amma saman kwata kuma wuri ne gyararre babu komai sallah ta yi ko kuma slab ne na ainihin wato irin sokawai din nan ko na menene na shaddar kashi irin na tsarin turawa na zamani sai ga an sa slab ƙasan slab din nan kashi ne da fitsari da duk wata najasar gidan nan take gangarowa amma sama kuma fa tangaran yake to in kai sallah akai sallah ta yi jama'a kun fahimci wannan da kyau to a wannan babin ne sai malamai suka ƙara cewa haka bangon da aka yaɓe shi da lakar da aka kwaɓa ta da ruwan kwata ƙasa ce aka kwaɓa ta da ruwan kwata kun ga ruwan kwata na jasa ne sai aka zo aka yaɓe bango da aka yaɓe wannan bango ya zama bangon kuma cikin masallaci ne sai ya bushe wannan bushewa da ya yi to ya tsarkaku wannan bushewa da ya yi ya halatta maka za ka iya bugun shi ka yi taimama ibnu taimiyya ya amsa wannan a cikin littafin shi mai suna ikhtiyaratul fiqhiyya na fata an gane maganganun fiqhu ne na ibnu taimiyya aka tattara aka zuba a ciki sai malam ya ce li'anna dabbata la takhlu min najasa domin ita dai dabba ba ta kubutuwa daga najasa walau ala manfaziha ko da a duburatta ne ko da a duburatta sai an samu najasa ko to yanzu wannan jaki da annabi ya hau da wannan da anas ya hau ko da a dubura za a samu najasa ko amma kuma duk da haka suka yi sallah akai kaga yanzu wannan ya amsa mana wata tambaya ita ce ina tafi akan mota ko babur din da kasan shi duk kwatami da kashi ne amma inda nake zaune a motar ko a babur ɗin wuri ne mai tsarki yanzu akwai kafa motar da za a ce dai ana yawo babu najasa a jiki saboda irin yadda ƙasa take yana da wahala to amma inda kake zaune babu najasar ko ya halatta ka yi sallah kaga wannan ma ya amsa mana wannan mas'alar sa'an nan sai mala yake cewa wa fihi rujuu ila af'alihi kar rujuu ila aqwalihi min ghairi urbatan li'tirabin alayhi kamar yadda annabi ya magana tana zama hujja ko hakan annabi ya aikata abu yana zama hujja ina mu gane haka inda ana yake cewa laula anni ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama fa'alahu lam af'alhu ba dan naga annabi ya aikata ba da ban aikata ba yanzu aikin annabi ya zama dalili ya zama makoma ko to haka abin yake kamar yadda maganar shi take zama hujja haka maganar shi kuma eh, haka aikin shi sallallahu alaihi wa sallama qur'ani ya karfafa wannan inda yake cewa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dhakara kathira duk wanda yake fatan yi kyakkyawar haduwa da Allah ranar lahira ya kuma isa lahirar salin alin babu matsala to ya kyakkyawan koyi da annabi sallallahu alaihi wa sallam duk abin da annabi ya faɗi ka bi duk abin da ya aikata ka aikata wani wuri ya ce wa in ta hatadu in kuka yi mishi da'a za ku shiryu sahabbai da ike waɗannan ayoyi na sakkowa ne a kansu da ɗimi-ɗimin sun fi kowa fahimta ayoyin na haka duk abin da annabi ya aikata sai su aikata sahabi ne suna cikin tafiya da annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama sai ainihin ya ga annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ga wani yana cikin yana, yana tafe da ainihin uh, me yake da suna a cikin makabarta yana tafiya da takalmi sai ya ce mishi ya kai mai takalman nan na fata jefar da su sai ya ainihin fitar da takalman daga kafafuwan sai ya jefar da su ma'ana umarni ne annabi sallallahu alaihi wasallama ya bashi da fatar baki sai ya karba kaga nan da fatar baki jefar da takalman nan naka ya mai takalman fata sai jefar da su mana ba a shiga makabarta da takalmi takalmin na fata ne ko na roba wannan ainihin wato mafhumu lakabin ne zo a hadisin saboda takalmin fata ne a kafa shi amma baya nufin in takalmin roba ne ko takalmin katako ko na wani abu ba za a shiga za a iya shiga da shi ba a shiga makabarta ta musulmi da takalmi malamai suka ce sai in makabartar ta zan tana da haɗarin kwalabe ko kuma abin nan kaya ko kuma wasu larurori makamantan haka don haka abu dauda ya ce mun tafi makabarta da imamu ahmad muna dab da za mu shiga makabartar sai naga imamu ahmad ya sunkuya ya cire takalman shi shi sa ba a shiga makabartar musulmi da takalmi jama'a wannan karatu yana nan a nan cikin fatuhul bari sai da ibnu hajar ya ba da amsoshin duk itirabar da aka kawo dan wasu da suka tashi sai suka ce to ai annabi ya ce in an ajama mace an juya yana jin karar tafiyar takalman su sai da ibn hajar ya bada ansa ya ce waye sanar da kai karar takalman sadda suka fita daga makabarta ce suka sa tun da dai shari'a ta hana a shiga da su don haka ba a shiga makabarta da takalmi kaga nan umarni ne annabi ya bayar ko to haka kuma ana cikin sallah sahabbai sai ga ya watsar da takalman shi su ma sai suka watsar da ya idar da ainihin sallah sai ya bi uslubi irin na ƙwararren malami ya ce me yasa na ga kun cire takalmanku sai suka ce mun ga ka cire ni kaga amsa kuma irin ta ɗalibi mai biyayya mun ga ka cire ne shine muka cire ya ce mala'ika ne ya zo ya ce mini ƙasan takalman nawa da najasa don haka daga yau in ɗayan ku ya zo masallaci zai salla da takalmi ya duba idan ya ga da najasa ya share sai ya salla da abin shi in kuma babu najasa sai ya salla da shi yanzu ka ganin sun yi koyi da me da aikin shi sallallahu alaihi wasallam lokacin da aka tafi za a yi umra kafirai suka tare suka ce ba za a shiga makka ba aka shiga aka fita aka ɗauki aka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shikenan mun haƙura ba za a shiga ba sai ce to kowa iyanka dabbar shi a nan inda muke a hudaybiya umara kuma ta yi sai sahabbai suka ce mu yanka dabbar mu ba mu isa maka ba kaza kaza kaza yayi ya shiga ya fita da yaje sai ya samu matar shi ummu salama yace ina jin tsoron kar wani abu ya samu al'ummar musulmi na ce su yi suna ganin kaza suna ganin kaza sai ta ce yo da ka aikata baka bukatar sai ka yi wahala dangane da umarninsu ya ce ya kike nufi ta ce ka je ka ba da kanka a aske maka ka yanka hadayar za ka ga kowa ya yi haka da haka yana zuwa ya miƙa kanshi aka aske ya yanka hadayar shi sai kowa ya bayar sai ummu salama ta ce ka gani ba ko kun fahimci yadda suke koyi da aiki kamar yadda suke koyi da magana Haka nan ya taho daga makka ya taho daga madina zai je makka ya zo inda kabarin mahaifiyar shi take sai ainihin ya tsaya yana kuka su ma sai suka fara kuka ya ce ya naga kuke kuka suka ce mun ga kana kuka ne kun ga duk wannan me yake nunawa yadda suka kai matuƙa dangane da koyi da aikin annabi sallallahu alaihi to haka ake so har duniya ta tashi a matsayinka na musulmi in aka ce annabi ya ce sallallahu alaihi wa sallam sai ka bi in aka ce ya aikata sai ka aikata inda ka ji malamai suke kawo matsala shine in aka samu karo tsakanin ya ce a yi kaza shi kuma an gan shi yana aikata kaza to anan ne daga cikin mafuta sai malamai su ce a gabatar da magana shi akan aikin shi misali ya ce kar a baiwa alƙibla baya kar kuma a fuskanci alƙibla a wajen tsugunan kashi ko fitsari sai abdullahi dan umar ya ce wata ran ya hau saman ɗakin hafsa ya shi sai ya tsinkaye annabi sallallahu alaihi wasallama yana ainihin wato fuskantar baitul maqdis kuma ya baiwa ka'aba baya kun ga yanzu aikin nan da abdullahi dan umar ya ga annabi ne a zahiri ya saba waccan magana ko to sai a ce yanzu abin da yake wajibi shine a yi koyi da ita maganar da ya faɗi don haka bai halatta kowa ya fuskanci alƙibla ko ya bata baya ba sannan a cikin jawabin shi da maganar shi ya ce bai halatta musulmi ya auren mata fiye da hudu ba amma a aikin shi kuma a aikace fa ya auri mata fiye da hudu har sun kai tara a lokaci guda to a nan yanzu in ka rasa mafita da za ka yi hujja da ita sai ka ce to a yi koyi da abin da ya faɗa abin da ya aikata kuma yana da wata fassara wanda ko dai karatunka bai kai ba ko kuma ka je ka bincika yaya za ka gano ma'anar abu amma in ba haka ba jama'a an ce maka annabi ya aikata kaza sallallahu alaihi wa sallama sai kawai sai ka aikata shi yasa wani sahabi abdullahi dan mas'udin in ya zo sallah yana yin iqa yana zama akan diga-digan shi a wurin tahiya sai wani dan shi sai gan shi sai yana kwaikwayon shi sai ce mishi a'a ka bari ni ma kafafuwan nawa ne in na kwantar da su a wurin tahiya ba za su dauke ni ba larura nake ciki ma'ana sahabbai hatta 'ya'yansu sun koyar da wannan ɗabi'a abin da kuka ga malaman ku na yi sai ku aikata don mu ma abin da muka gana mu malamin ya aikatawa muke yi to idan abin yana ɗaukan wata fuska sai a yi marmaza sai a yi bayani ko kun fahimta to duk waɗannan kwaikwayo da ake magana ana magana kwaikwayo ne a babi na ibada a babin ibada kowa ya kiyaye a babi na abin da ya shafi ɗabi'u wajibi a kwaikwayo annabi sallallahu alaihi sallama yana da gaskiya yana da nagarta yana da mutunci yana da mutuntawa yana da tsara amana duk wannan wajibi ne a koyi da shi sallallahu alaihi sallama to amma in ya zama wani abu ne wanda ya koma al'adu na gudanarwa to a nan kuma sai ka dubi ka samu kanka a halin da annabi ya yi kaza za ka iya yin wannan abu misali ya tashi aurar da yashi ya sai mata katifa ya sai mata fulullika ya sai mata kaza wannan duk a matsayin me a matsayin alheri ne tukunci ya yi wa yashi ba ka da hali ba za ka kafa hujja da wannan hadisin ba sai ka ɗaura mata aure ka kai ta zikau ka saɓa wa kowa ba a duniya don shi ma ya yi ne a matsayin yana da halin yayi yi sallallahu alaihi wa sallam ko kun fahimta jama'a abin da ya sa jama'a ƙarara nakan fito nake faɗin waɗannan irin ɗabi'un so da dama mutane wani lokacin ba sa tantancewa a menene za ka kwaikwayi malaminka a menene ba za ka iya kwaikwayar malaminka ba galibi in ka tafi garurukan da yau suna ɗauke da manya-manyan malamai waɗanda suke da kuɗi za ka ga gari ɗaya akwai malamai waɗanda sun kai mutum biyar wannan yana da nabgegiyar mota iri kaza wannan yana da gida iri kaza sai kuma ɗaliban su ce za su yi gasa da su a irin wannan motoci da irin wannan kafta kaftar riguna da irin wannan auratayya da irin wannan kaza to a nan ka kuskura layin shi ka ga sai da dahu yake haka kai kuma yanzu ɗanye ne ko kun fahimta jama'a dan na shiga wani gari ne na ga irin haka jama'a kowane ɗalibi ya samo kafceciyar riga irin ta ta zage zagen nan ya zuba na ce a'a ku waɗannan sarauta za a naɗa muku ne ce a'a ai suna koyi da malaman su ce eh, wannan rigar kai a matsayinka na ustazu bulugul marami da minhajul musulun guda nawa za ta sai maka ko kun fahimta amma shi malami ne ya haɗa da waɗannan abubuwan sai je sai riga kwaya ɗaya babban riga naira dubu tamanin i e, rigan nan ta saki da ake sa wadda za a ganta ta sun sa naira dubu tamanin ce ake sa ta to kai ustazu kai kuma sai ka ce wai tun da malamin ka na sa sai ka sa irin ta. to kai dubu tamanin yanzu ka same ta gaba ɗaya ba asirin ka ya rufi duniya wa lahira ba <laughs> ina fata haka na'am na'am duk inda yake ɗaukan sunan makabarta kuma sunan makabarta a musulunci na fara daga kabari ɗaya ne idan yanzu kuka samu wuri kuka saka kabari kwaya ɗaya duk wannan wurin ya ɗauki hukuncin makabarta da haka in dai kabarin na musulmi ne to ba za a wuce wannan wuri da takalmi ba amma ku ji akwai makabartu da yake asali akwai hanya a tsakani a nan babu laifi ba wai asalin makabartar ce aka tattake aka yi hanya ba a asali da aka zo tsara makabartar akwai hanya da take tsakiya nan makabarta ce dama nan makabarta ce hagu to anan in ka wuce wannan hanya kake wucewa da takalmi babu laifi amma a'a ba makabarta ba ce ai asali makabarta ce kamar makabartar baki'a yanzu makabartar baki'a da ke madina a cikin makabartar ma sai aka yanka titina aka yi kwalta 'yar ƙaramar kwalta yadda ake shiga da ƙananan motoci to yanzu kaga wannan gurin in zaka shiga da ƙafa za ka ɗebe takalmanka don asali ba titi ba ne ba kwalta ba ce asalatar an yi ne don a samu damar shiga makabartar kawai amma a ce yanzu misali akwai wasu anguwanni ba na iya tuna ina ne a cikin garin zaria na taɓa shiga na ga nan makabarta nan makabarta nan kuma hanya ce ta ratsa to na yawa to kaga yanzu nan makabarta ce ta eh, titi ne ya ratsa tsakiyar makabarta ko hanya ce ta ratsa tsakiyar makabarta to ba za ka ce mutanen anguwa duk sanda za su wuce wurin sai sun ɗebe takalmansu ba ai ba makabarta za su ba titi ne za su wuce ko kun fahimci bambancin na eh, eh. za a ce asali nan din ana jiran nan ya gama cika ne a kawo duk makabarta ce duk makabarta ce abin ya halatta ai hukuncin rihaba da masallaci ya zama ɗaya kenan ko kun fahimta na'am eh da da kwata na'am na'am babu laifi sun tattauna wannan magana musamman ha'u shafi'iyya saboda imam an ya yawaita kawo ta a cikin littafin shi al-minhaj minhaj talibina da majmu'a Sharhul al-muhazzab shine yaro ne ya fitsari bari yi muku misalin dan a zamanance da zauga yaro ya fitsari kaga fitsarin najasa ne a wando sai uwar ta ɗauki wandon sai ta yarɓa a kan igiya da wandon da igiyar da fitsarin suka bushe gaba ɗaya sai aka zo limamin juma'a kuma aka wanke rawanin shi sai aka zo aka ɗora a kan wannan igiya a a kan igiyar ai an cire wando kan tunaninka zai bayu ne cewa ai an shanya fitsari to amma ya yi me ya bushe to liman da aka naɗa rawanin shi aka shanya rawanin shi akan igiya ba komai shi ya bushe babu komai shine suna kawo qadiyar akan cewa shin rana tana daga cikin mutahirat rana na tsarkake najasa ko ba ta tsarkakewa suka ce eh najasar inda ma'iya ce idan liquid najasa ce najasa ce wadda in ta bushe za ta bata to rana ta busar da ita ba a ganta ba ba a ji warinta ba ba wani gugubinta shikenan ba ta an dai za a ji zarni ai har yanzu fitsari na nan ke. rawanin liman ba zai salla ba <laughs> Allah ya taimaka to malam zai yake cewa kuma wa fihi talaqqil musafir kun ji wata sunna wannan hadisi ya nuna sunna ce a tarbi matafi in ya dawo a je a marhabance shi a je bayan gari a tare shi sunna ce gashi nan salaf suna aikatawa an gane wa su'alu tilmiz shaykhahu an mustanad fi'lihi wal jawab bid wannan hadisi dalili ne akan ya halatta almajiri ya tambayi malamin shi game da madogarar dalilin da ya aikata aiki ya halatta ala gafata malam magana da ka faɗi eh, ko akwai hujjata a ƙur'ani ko a hadisi ko a ina za mu je mu duba su'alu talabil ilmi ba na itirad ba abin da yake cewa kenan ɗalibi ya tambayi malamin shi game da ala gafata malam abin da ka aikata menene madogarar shi ba tambaya irin ta kyarewa da cin mutunci da ƙura ba ko kun fahimta sannan kuma malam shi kuma ya ba da ansa tare da gamsashen dalili idan qur'ani ne ce qur'ani ya ce in hadisi ne ce in wata fatawa ce ko wata magana ya ce a duba littafi kaza wallahi malaman najeriya ku daina jin tsoron ɗalibanku su zama malamai you are secured in ɗalibinka ya zama malami ka ƙara shiga aminci galibi malamai a najeriya abin da suke tsorata idan na je na karanto wuri kaza na zo na ce musu su duba wuri kaza in suka duba suka gani to da ni da su ai mun zama ɗaya kenan kai ne kake ganin haka har abada kana da minna akan kai ka karantar da shi ko ya maka girman kai ya ce kai ba malamin shi bane ai dama shi ma ya sani dan wasu abubuwan da wasu malamai ke ɗabi'antuwa da su a Najeriya sakamakon wata irin bijirewa ce ta wasu ɗaliban amma har yanzu wannan ba dalili ba ne me za ka ji tsoro me zai rage ka in ka ce kaza malami ya zo ya magana ya zo ya magana ya zo ya magana ina ne sai ce a wuri kaza ne ko tun farko ma ya ce jama'a wuri kaza ne kowa ya je duba dan ita magana duk da kai ta da dalili kamar yadda Malam Abubakar Mahmud Gume yake faɗi cikin tarjaman shi ta Hausa wa laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna al kitaba wal mizana liyaquma an-nasu bil qist Malam Abubakar Gume yace kaga yadda in ana so a kashe zalunci ake sa kwano ake awon shinkafa ko masara ka san ba sauran zalunci eh to haka in ana so a kashe bid'a da fatawa ta son zuciya sai an sa littafi duk maganar da malami ya ce a duba wuri kaza duk maganar da ya gafala in kuka je ku ce a duba wuri kaza sai ga komai tsawon shekaru wannan magana an ɗauke ta a kasar ne ko an rubuta duk maganar da ya faɗi sai ga cewa ga maganar ga inda ya ɗauko ta lokacin da mashhur wata rana muna zaune muna hira da shi a makka mashhur ali hasan ali salman yake cewa ba zan nuna mishi wasu daga cikin ayyukan waɗannan malamai na garin su dan hodiyo ba sai na ɗan nuna mishi akan kwamfuta haka sai ce shi abin da yafi komai bashi sha'awa shine duk magana da dan hodiyo yake yana daure ta da dalili sai ya kaji ya ce wa fi kaza wa kaza wa kaza ko kuma intaha mulakhasan min kaza ko kun fahimta da wani so yake a ce shine ya faɗi magana to ka faɗi wahayi ya kai maka ina ka mota ta saboda haka ya kamata malamai ku shiga cikin aminci duk maganar da zaka faɗa ka ce ga dalili kuma bari ku ji duk sanda ka faɗi magana ka ɗaure ta da dalili ko daga ran nan ka huta dan gaba in wani ya musu wani in ya ari maganar taka da dalilin sai je yana kara ita maganar da wancan dalilin amma an kai maganar babu dalili in aka tayar ma magana sai ga kowa na kaucewa ce to mu ma dai haka muka ji ya faɗi to ba za a yi ce a ah, to gaskiya bai faɗi dai wani dalili ba sai ga kowa na kaucewa a bar ta har sai ta koma gare ka dan haka duk jawabin da malami ya kawo dalili malai ce wa fihi talattufu fi su'ali a cikin wannan karatu na hadisi da muka ji jama'a akwai tausasawa da ladabi game da tambaya ladabi game da tambaya siffa ce ta ɗaliban salaf amma khawarij su ne suka fara kawo tambaya ta ƙure a zuwa ce to in ka ce kaza to kuma kazafa to kuma kazafa ko kuma tambaya ta zire a ce aje a tambaye shi kaza dan a zira shi ko kuma a ji ina ne zai dosa daga nan a san wani matsayi za a aje shi wannan sifface ce ta khawarij amma abin da ake nema ga duk ɗalibi mai neman ilimi ya zama akwai mai akwai talattuf akwai ladabi akwai tausasawa da da kyautata yanayin magana da duban yanayin lokacin magana abdullahi dan abbasin ya ce aya ce ya rasa yadda zai ya gane ma'anarta yana so ya tambayi umar amma kullum yana ganin kwarjini sai da ya samu yanayi sun tafi aikin hajji sannan sai ya ce aya ɗaya ce a littafin Allah ta ɗaure min kai na kasa gane da Allah ya ce in ta tuba ilallahi faqad saqat kuma da suwa yake ne waɗanne mata ne waɗannan sai na umar ya ce abin mamaki mata a cikin gidanku baka san su ba ya ce to aisha ce da hafsa amma ya ce yana da tambaya tsawon lokaci ko kun fahimta jama'a ka je ka ga malami mota shi ta yi faci ya cire riga ya shiga ƙarƙashin mota yana zufa yana yana ɗaga jack da ƙyar ka zo ka ce ala fata malam wallahi dama wani kasar ɗinka na ji ina ta neman zan yi maka tambaya to shine yanzu ala fata malam yaya kaza duk wata magana ba ta shiga kan shi yanzu in ba ta ya ga ta yi faci ta gyaru ba dole ne sai an rinka duba irin waɗannan yanayi jama'a Allah madaukakin sarki ya taimaka Malam ya ce wal amal bil ishara li qawlihi min zal janib sannan wannan hadisi ya nuna ana aiki da ishara da yace ta wannan janibin wato a musulunci ana iya kafa hujja da ishara don haka malamai suka halattar da sakin bebe bebe wanda bai iya magana ba yana iya sakin matar shi ta saku yana iya zartar da ciniki ciniki ya yiwu to da yake malaman fiƙi kullum matsala sai sun ƙara faɗaɗa ta sai aka ce bebe zai iya alƙalanci ko ba zai iya ba <laughs> ina fata an gane idan ya dubi matashi ya dafa ta ya dafa ta ya dafa ta ya haka ya nuna uku sai ya yanke ɗaya ya mata gaba shikenan ma'ana ta tafi gidansu ya sake ta sake ɗaya haka dawo za a ɗauki wannan matsayin magana ko kun fahimta jama'a na haka a musulunci akwai hukunci da ishara ya halatta Allah maraukakin sarki ya taimaka jama'a musulmi za mu saurara a nan muke ƙara tunasar da ainihin wa'azi da muka ce za mu gobe a wannan wuri a wannan yanayi yadda muke zama a haka za mu gabatar da shi insha Allah ta'ala muke cewa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk